Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau muna Litinin 25 ga watan Fabrairu na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi muku a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa yamai na karɓar taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin yankin sahel kan yanayi inda ake neman miliyar 400 na dalar amurka domin fuskantar lamarin canjin yanayi a yankin sahel a gobe ne ake shirin sake bude layin sufuri na agadar jirgu bayan an dakatar da shi a makon da ya gabata saboda dalilai na rashin tsaro shugaban layi na dauke da bayani a cikin wannan shiri. a mu na musamman malamar shari'a mai muna goshe gazibo za ta bada haske kan rashin tona asirin masu aikata ayyukan a sha wani mataki da ke shafar wasu ma'aikata na gwamnati shugabannin kasashe da na gwamnatocin yankin sahel na halartar wani taron koli kan yanayi a nan yamai makasudin taron shine kaiwa ga samun miliyar 400 na dolar amurka domin a yi amfani da su a fannoni daban-daban domin a fuskanci lamarin canjin yanayin habibu garba ya haɗa muna rahoto gungun muhammad ne na ɗauke da fasara A takaice musamman nazartawa da amincewar tsarin zuba jari ga halin yanayi wanda ya jibinci ambalab na miliyar 400 kudin dola fiye da kwatankwacin miliyar 227 da miliyon 500 na kudin sefa zubin shekara ta 2018-2030. A faɗar majalar Lusahel Sahel wannan tsarin ya fitar da gimshikan sahun gaba da suka girku bisa furoje shidda kamfanin ayyukan aiwatarwa daban-daban don ganin an kai ga girkin iyakar da ba za a zarce ba ga wanzuwar hayakin zubar gas a kuma baiwa al'umma damar fuskantar daidaito ga lamarin canjin yanayi. Majallar ta kara da cewa shi wannan tsarin sahun gaba an zartar da shi ba tare da jinkiri ba za a gabatar da shi a gaban abokan hulɗa masu hannu da shuni a yayin zaman taron da za a gudanar gobe a yame domin samun zuba jarin tallafinsa bisa fayyacewa shi wannan tsarin zartar da ayyukan ya shafi kasashe goma sha bakwai na kwamitin yanayin yankin Sahel. harkokin sufuri za su sake gudana kan layin agaras dirku daga gobe talata 26 ga watan februari in ji shugaban layin an dakatar da wannan layi ne a makon da ya gabata saboda dalilai na rashin tsaro kafin a bullo da wasu matakai da suka dace da wannan yanayi kore yasko shugaban layin agaras dirku ya yi wa musa maman karin haske Za a soma harkokin amma sai dai tsarin ya sake. Yanzu duka ranar talata ne ake tafiya maimakon litinin. Duka ranar talata jama'a za su cika takardun tafiyar su a nan tasha sai su huce a ranar agada zuwa dirku. An sake tsarin ne saboda 'yan kasuwa da suke zuwa daga dirku su samu isasshen lokacin sayan kaya. Sannan masu motoci su samu damar gyara motocinsu. Don haka ne aka ba su isasshen lokaci lahadi litinin sai a tashi ranar talata an rubanya tsaro hanyar agadas dirku muna godiya ga hukumomi kan haka malamai jama'o'i da masu bincike a fannin yanci sun sami sabon wakili a kotun tsarin mulki ta niger wanda shine gandu zakara da aka zaba a ranar asabar da ta gabata ta hakan ya maye gurbin umaru nare bayan wa'adin shekaru shida da aka da a sabuntawa kamar yadda doka ta shata muna sanar da ku cewa kashi ɗaya cikin uku ne na mambobin kotun kaɗai ne ake sabuntawa duka shekaru biyu masanin dokokin tsarin mulki maina karte ya yi karin bayani kan ka'idodin da ake bi wajen yin hakan a hirar da alasan mamadu kuzi kashi ɗaya cikin kashi uku na wannan kotu sauya su ake yi duk shekara biyu ana yin tirashi osoro ana zaɓo uku a sauya su to amma kan wanda aka ɗauko sunan shi za a sauya shi kan wanda ba a ɗauko ba diyan da aka yi dan kotun koli mandakin shi bai wuce shekara shida yanzu akwai cikin su guda uku wanda sun zo karshen manda akwai juju guda nan kuma jujuji za su yi zaɓe ne kuma akwai representant wannan na university public na niger na faculty de droit na niger shi ma wato manda ɗin shi ya yi shekara shida faculty de droit na university har sun sauya kambacin shi kuma akwai wanda shugaban kasa yake nadawa wannan madam la president kin takur ita ma dan zuwa lokaci kaɗan tabbat shugaban ƙasa zai sake nada wani wanda zai zamna a can a sunan shi ita kanta kurkin duka bakwai wanda suka haɗu za su zamna kuma su zaɓi wane ne president su wane ne mataimakin president nasu An dakatar da bincike domin gano mutanen da suka bata bayan nutsewar wani kwale-kwale kan kogin Isa a ranar 13 ga watan Fabrairu a karamar hukumar Karimama a kasar Benin. Wakilinmu na Gaya ya bayyana cewa an gano garawakin mutane 22 daga cikin kimanin 40 da suka bata. Sojojin ruwa na Gaya ne suka fido garawakin tare da haɗin gwiwar takwarorinsu na Benin. Muna tuna muku cewa kwale-kwalen wato tana ɗauke ne da mutane 100 kan hanyar ta zuwa kasuwar Una wato kusa da Nijar ta nutse a Karimama a kasar Benin yayin da aka yi nasarar ceto mutane 64 a ranar da hatsarin ya faru. a zama ma'aikatan makarantar imayir sun shiga yajin aiki na sai illa masha Allah ta ranar 18 ga watan Fabrairu rashin samun albashi da kuma rashin zuba kudaden kes na shekaru uku da magabata ba su yi ba shine umar aba'isar wannan yajin aiki wakilinmu Musa Mamman ya haɗa mana rahoto kunga Muhammad ne na ɗauke da fasara Makarantar ɗaukar ilimin haƙar ma'adinai Emayir ta agada suna fuskantar mawuyacin lokaci 'yan shekarun bayan nan malaman da darussan da ma'aikatan da ke bayar da hannu na ci gaba da tambayar haƙƙinsu. Ga dai shafin haƙuƙuwan da suke tambaya ta bakin wakilinsu lawan kawu kapciya. Ma'aikatan suna kokawa ne da rashin biyan kuɗin kes na shekaru uku. A hali yanzu muna jiran biyan albashi na watan Disamba da watan Janairu da Fabrairu na wannan shekara. An dakatar da ɗaukar ɗawainiyar kula da lafiyarmu, sannan waɗanda za su rataya suna zaman jiran a ba su haƙƙinsu. Kariyar tallafin da gwamnatin Nijar ke badawa shine makasudin shimfiɗar wa'annan matsalolin a faɗar daraktan makarantar ta Emayir Adun Bujema. Le budget budget de l'école kuɗin da ake zubawa makarantar ya faɗi ƙasa ba ma iya ɗaukar nauyin biyan albashi duka wata uku ne ake zuba mana kudin. kudin ana lattin zuba su amma da zaran aka zuba kudin muna biyan bashin daga shekara 1975 shekarar da aka girka makarantar zuwa yau fiye da manyan ma'aikatan ilimin haƙar ma'adinai dubu hudu aka horar da ga ayyukan haƙar arzikin cikin ƙasa da na da na masana'antu a cikin wannan makarantar. Mambobin hukumar sadarwa CSC sun soma zaman babban taron su na wata-wata a yau a nan Yamai. inda za su mai da hankali kan batutuwa wato guda shida waɗanda suka hada da kayyade ka'idodin kafa kafar sadarwa mai zaman kanta da kuma tafiyar da ayyukanta da kuma na bunƙasa sana'o'i eh, sana'o'in hannu da kuma al'adu na Nijar a cikin shirye-shiryen da kafafen yada labarai ke watsawa. shugaban hukumar ya mamaye da hankali sosai akan wannan batu jafaru maman ɗaya daga cikin mambobin hukumar na ɗauke da ƙarin bayani cikin yaunin da ya rataya a wuyan hukumar sadarwa akwai raya al'adunmu na gargajiya to wannan raya al'adu zai tafi shi ma da sabon tsari wannan da muke ciki babban abin da ake nihi shine cewa yaya za a yi gidan rediyoyi da gidan talabijin da duk makamancin su yi aikin su da cewa sun raya wannan al'adu namu a duk irin tsarin da za su yi yanda 'yan kasa za su ji daɗin aikin da kuke yi kuma su samu kansu a cikin wannan aiki saboda kun taɓo al'adunsu wanda suke ganin abin da ake ce ma identity kama eh, da abin da za ku wallafa ya je daidai ga su a matsayinsu na 'yan kasa a matsayinsu na wanda suke rayuwa cikin karkara a matsayinsu na wanda suke rayuwa cikin zamani zamani amma mai tahiya da namu al'adu na nijar to duka cikin wannan yanayi akwai wannan kuduri shi ma da za yi nazarin shi mu gani albarkacin cikar bikin fesfako shekaru hamsin wato fesfako na wagadugu ranar asabar shugaban kasar burkina faso ya kira ga masu shawar sinima su je kallon fina-finai 160 da za a haskawa a wannan biki domin tabbatar da samun cigaban shirin fasfako na 2019 tare da cewa an ɗauki kwararren matakan tsaro saboda haka Raj Mark Christian Kabore da ya yi bayani da ke bayani a Stade Municipal ta Wagadugu ya yaba da batun kafa hukumar tarayya Afirka domin sinima wato na kallo da kuma sauraro wanda za ta zuba kudade domin bunƙasa sinima kamar yadda wata sanarwa da kungiyar sai da yawo ta fitar a yau litinin. a dabra da bikin nuna fina-finai na fesfako da ke gudana a wagadugu nijar ta buɗe rumfarta domin jama'a a jiya a kasuwar ƙasa da ƙasa ta sinema a afirka da ke tsakiyar babban birnin burkina faso wato wagadugu rumfar tana kumshe da fina-finai na saidawa kamar yadda sani magori shugaban cibiyar ƙasa ta sinema ta nijar ya bayyana a hirashi ta wayar tarho da nafisa adamu A wagga muna da littafin tarihin Umar Ganda a kan film ɗin da ya buga na Cineas de la Revolt, littafin da zamu ma bikin sabgar fitar shi a yau. Muna da shafin shafin ayyukan silma-silma da 'yan Nijar suka yi da muka baza kolin su tare da bayanin wa'anda suka naɗa su don mu samu abokan ma'amalar hulɗa. Kuma muna da tsarin fitar dukkan silma-silma na 'yan Nijar da za a gwada. Misali a yau muna da film ɗin Iftik Algaita Okar Domin ganga da za a gwaji don ku lura wagga rumfa sarari ne na yanci da ƙasar nijar za ta samu damar umawa ga fifikonta na komawa ga fifitarta kuma dukkan na gaba ga remu da ta wanda suka riga mu so mu fara sana'ar sun zo don su goya muna baya don mu ƙara baiwa silman mu fifiko buɗi ne ga ƙasar mu don baiwa 'yan nijar masu naɗa fin su samu girka alaƙa da sabgar festival su buga film masu nagarta. A fagen wasannin motsa jiki yanzu ga sakamakon karawa daban-daban na ranar shida na Super League a wasan kwallon kafa na karshen makon da ya gabata. A ranar Asabar sport FC ta zandar ta wato ta sha kashi a gida daga wato daga rasin sportif ta da jandarmeri da ci da daya a tawa kuma janar sportif ta tawa ta durkushe a gaban as fan ta ya mai wato banza da ci daya a maradi an tashi barambaram tsakanin jangor fc da akokana ta arlit ci daya a ko'ina a mai as nijelek ta fadi a gaban as gar national wato banza da ci daya ita kuma as duwan ta ya mai da irana fc ta alito sun tashi baci a ranar lahadi a yamai is tun dafa ta lallasa is police da ci ɗaya da nema sahel sc ta yamai ta ci rasin fc da ci biyu da ɗaya sai kuma rahotonmu na musamman kamar kowace ranar litinin muna kawo muku rahoto na musamman a kan yanci a yau malamar shari'a mai muna gazibo wato tana yi muna karin bayani kan rashin tona asirin ayyukan da ya kamata a hukunta sai mu saurare ta a zanta wata da maryama gello kenda ɓoye labarin wata aika-aika ko kuma aikata wani babban laifi akwai hukuncin doka a kai. Juju Goje Maimuna Gazibo ta yi bayani ɗaya bayan ɗaya ana iya hukunta mutum daidai laifin da ya aikata. Ana nihin wani bangare na ma'aikatan gwamnati ya samu su labaru da suka shahi wani rikicin da zai iya shafa ma gwamnati ko kuma wani kashin kashi kuma ya rike wannan labarin. Da farko dai akwai alkalai ma'aikatan duwan ma'aikatan lanho manyan ma'aikatan gwamnati 'yan halsiya 'yan sanda na hukumar peshin. Menene wannan laifin ya kunsa da kansa? C'est le fait pour cette catégorie, par exemple pour un douanier. Misali wani duwan ya gano cewar an yi wani awo da ba daidai ba ya shiru ko kuma wani dan kasuwa ya rage kudaden awon hajar tashi nan ma duwan kin ya shiru ko wani dan sanda ya gano wani fyaɗe ko kuma wani kisa ya shiru ko babban alkali ya yi biris kan wasu batutuwa da suka shahi rubda ciki da kayayyakin gwamnati ko kuma cin zarafin dan adam wanda ya kamata a ce ya yi wani abu a kai domin idan ka ga an taka doka ya kamata ka shaida ma iko shi kuma ya tuntuɓi hukumomi ou parquet et quand vous ne la faites pas vous vous exposez à des peines de prison très sévères Kenan kuna yin bayani ne dangane da abin da dokar aikata mai laifi ta yi tanadi a kan wanda bai fallasa wata barna ba. A game da abin da ya shahi ƙananan ma'aikata suna iya fuskantar hukuncin zaman kurkuku na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da biyan diyar jikka biyar zuwa jikka ɗari biyar na kudaden sefa su kuma manyan alkalai wusoshin duwan za su iya fuskantar zaman kurkuku na shekaru biyar zuwa shekaru goma da biya jikka ɗari biyar ko kuma kuma sama da haka nan superior ou egal a 500,000 francs CFA. Ga mutumin da ba ma'aikacin gwamnati ba, misali na ga aikata wata barna ta fyaɗe ko sata sai na yanke hukunci ba zan fallasa ba. Ana iya tuhumar ku da rashin jin kai domin kun ga laihi kuma kun kyale. Mutane da dama sun haɗu da irin wannan laihin kuma doka ta hukunta su. marala karshen wannan shiri na muke na madacin yau yanzu kuma zan burku da musa hassan wanda ya shigo ɗakin magana domin ya gabatar muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.